الحق من ربك فلا تكونن من الممترين wannan ita ce gaskiya daga ubangijinka don haka ya kai wannan manzo kada ka zama cikin masu shakka akan ingancinta